أعوذ بالله السميع آه. العليم من الشيطان آه. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاضل لما أغلق والقاتل لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط na Sufi Media Connect barkamu da warhaka barkamu ta sake kasancewa a cikin shirinmu na musamman da aka samar domin tattaunawa akan wannan waƙi da ya faru cikin al'amari na kashe bayan Allah da bas ji ba basu gani ba da suke wajen taron maulidi wanda jirgi na soji suka je suka sauke musu ba mamamai a kawuna aka kashe mutane fiye da kusan mutum ɗari da wasu ɗoriya. wanda tun bayan wannan faruwar al'amari yan uwa suke da kiraye-kiraye akan cewa lallai a jajirce ta hanyar kiraye-kiraye wanda kuma mu ganin hakan muka ga dacewa mu gaito malama na addini na dukkanin bangarori na wannan ƙasa musamman malama masu faɗa ji akan ci gaba da kira ga gwamnati akan lallai lallai kada wannan jina ne na bayan Allah su tafi a banza kamar yadda a baya irin wani abu ya sha faruwa amma sai zamanto ba a daukan matakin da ya kamata so a wannan karo insha Allah za mu dake za mu jajirce domin ganin mun gayyaci dukkanin masu faɗa ji domin su yi kira ga gwamnati da ma duka waɗanda ya dace akan su ɗauki mataki ta hanyar biyan diya na waɗannan rayuka da aka kashe tare kuma da hukunta waɗanda suka aiwatar da wannan aiki ko kuma ce wannan ganganci akan bayan Allah da ba su ba su gani ba cikin manyan bakin mu da muka samu gayyato a yau insha Allah wanda za su shigo da kuma wanda suka shigo a halin yanzu muna tare da babban malami na addinin musulunci kuma ɗaya daga cikin jagoran na ɗarin Tijjaniya a wannan ƙasa wato maulamu ashe gwani haruna mai tafsiri gashiwa za mu tattauna da shi kuma cikin malamin za su samu shigowa insha Allah muna tare da da akwai ashe she mai jama'a shi ma zai samu shigowa da kuma shi abubakar madatai ko da yake shi ya bada uzuri ya ce yana kan hali na tafiya ba zai samu shigowa ba sannan kuma akwai ah, shek ah, a Sheikh Abul Fatai Sani a Tijjani shi ma zai samu shigowa da ma dai wasu malama da ban samu ambatuwa ba. Yanzu muna tare da Sheikh Gwani Haruna mai tafsiri insha Allah za mu bashi dama domin ya gabatar kafin mu koma mu tattauna kan ainihin maudu'in da ya tara mu. Maulana barka da shigowa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkan Na Maulana, Maulana na san masu kallo da saurare za su zo a ɗan gabatar kafin Aa mu shiga shirin kai tsaye insha Allah. Na, alhamdulillah, auzu billahi min shaɗan rajim, bismillahir rahmanir ala ashirafi mursalin sayidina wa maulana wa habibina wa ala alihi haka سبحان ربك رب العزة عما يصفون Ah, yan uwa assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu ah, da farko muna yi wa Allah ta'ala godiya wanda cikin falalar shi da rahama shi ya sa ki wannan shafi mai albarka na sufi media ah, alhamdulillah da farko alal haƙiƙa muna miƙa ta'aziyyar mu ga dukkan musulman duniya gaba ɗaya akan wannan kadiya da ta faru da 'yan uwan musulmai a kaduna state wanda suna wajen harkarsu ta ibada aka zo aka jefa musu makamin da ya zama shine sanadiyar mutuwarsu mutuwar mutane da dama da cewa za mu iya cewa shahada suka yi alal haƙiƙa muna miƙa ta'aziyyar mu da addinin mu ga dukkan musulmai gaba ɗaya sannan kuma wannan ƙadiya ce wanda ta shafi dukkan musulmai ne gaba ɗaya ba wai ta shafi wani janibi ba ne a'a ta shafi dukkan musulman duniya ne gaba ɗaya sannan muna kuma Allah wadai da wannan sha'ani da ya faru wanda waɗannan bayin Allah ba su ci ba ba su gani ba babu wani dalili da zai sa a ce dan shi aka zo aka yi su wani al'amari a matsayinsu na cikakkun 'yan ƙasa masu 'yanci wanda suna da dama su yi su yadda suke so irin addinin da suke buƙata. balle ma kuma suna kan addinin da hatta Allah ta'ala da shi ya fi yadda suna gurin taron su ne nuna murnar su da jin daɗin su da shauƙin su na samuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. aka zo aka aiwatar musu da wannan al'amari wanda a gaskiya a dukkan duniya gaba ɗaya ba wata ƙasa da za ta wannan a matsayin an yi daidai ko ƙasa ta musulmi ko ba ta musulmi ba ba iwa ƙasa da za ta wannan a matsayin cewa an yi daidai saboda haka alhamdulillah ah, muna miƙa hininmu sannan wannan ah, ƙabiya alal haƙiƙa kamar yadda na faɗa kada musulmai su ɗauka cewa na wani ɓangare ne a'a abu ne wanda ya shafi dukkan musulmai gaba na duniya khususan ma musulman najeriya khususan arewacin najeriya la siyama na su jihar Kaduna sannan in muka duba wannan al'amari ba shi ne faro ba ya faru a wurare da dama a baya an taɓa yin irin wannan a nan yobe ɓangaren irin su gaidam irin wannan ya faru a wannan yankin duk da cewa ina kokwanton a gaidam ne ko a kanamari sannan a makamancin irin wannan kaga ya faru a jos an tare mutane sun dawo daga daga wajen maulidi aka tare su aka kakkashe su sannan haka a jihar kaduna ya taɓa faruwa da wasu suma daga cikin yan uwa musulmai wanda aka zo rana tsaka aka kakkashe bayan allah shi ma wannan duka wannan kaga abu ne wanda bai halitta ba a kasance bai halitta ba a addinance bai halitta ba kuma a ta a al'adance babu al'ada ko ƙasa ko addini da zai halitta wannan al'amari balle ya karɓe shi saboda haka wannan ya kamata lalle gwamnati ta duba wani al'amari waɗannan bayan Allah da aka kashe su ya kamata gwamnati ta duba wani al'amari yanzu a ƙa'ida kamata ya yi tun da ka ga su waɗanda suke wani al'amari su da kansu sun amsa cewa sun yi har ana magana cewa za a biya diya to kaga kamata ya yi inda inda ake so ne a nuna an ci gaba kamata ya yi wanda yake jagorantar wannan bangaren in ma misali na ƙasa ne ko na sama to kamata ya jagorar wannan bangaren da suka aiwatar da wannan al'amari kamata a ce yanzu da kansu ya rubuta murabus ya yi murabus ya bar kujerar shi saboda aiwatar da wannan al'amari da aka yi ƙazamin al'amari wanda ya shafi rayukan tashin hankali aiki a guri ba bilhassali ma zaman lafiyan da ma kwanciyar hankalin sa suke aiwatar da abin da ya shafi addinin su amma zo a dira musu ai wannan al'amari wanda a alal hakika wannan bai daidai ba wannan kenan kamata a ce an yayi murabus da kan shi rubuta murabus ya bari sannan a dakatar da shi kuma bayan an dakatar da shi an tsare shi ya zama an yi bincike gwamnati ta yi bincike a kai in ta yi bincike ta gano ya aka yi wannan abu ya faru abu na biyu shine in sai bincike aka tabbatar da waɗanda suka aiwatar da wani al'amari sannan sai a binciken menene ya ma aka yi wani al'amari sannan kuma wajibi hukuma ta hukunta su a san cewa lalle an hukunta waɗanda suka yi wannan al'amari wannan shine demokaradiyya na gaskiya wanda aka sani a shi harka ta ta mulki ko ta shugabanci abu ne wanda a kowane irin yanayi ƙasa in ta zamana ko ba musulma ba ce matuƙar tana adalci to Allah yana tare da ita kuma zai taimaki wannan ƙasar da shugabancin ƙasar ƙasa ko musulma ce in ya zamana ba ta adalci wa waɗanda take mulki to ba yadda za a yi Allah ya zama yana tare da ita kuma ba yadda za a yi a ce wannan ƙasar za a samu ci gaba a cikin mulkin ko a cikin gudanar da abin da ya shafi mulkin ko abin da ya kaba da haka akwai abubuwan da malamai suke cewa kulliyatu sit ko kulliyatul kams akwai abubuwa guda biyar zuwa shida wanda wajibi ne ga shugabanni ya zama sun tsare wa talakawansu matuƙar shugabanni a shugabanci ba su tsare waɗannan abubuwa guda biyar zuwa shida ba to lalle bai zama shugabanci wanda addini ya yarda da shi ba bai zama shugabanci hatta na demokaradiyya da shi ba wajibi ne shugaba ya tabbatar ya tsare addinin mutane waɗanda yake mallaka wajibi ne shugaba ya tsare dukiyar waɗanda yake mallaka wajibi ne shugaba ya tsare rayukan waɗanda yake mallaka wajibi ne shugaba ya tsare hankalin waɗanda yake mallaka wajibi ne shugaba ya tsare mutuntakar waɗanda ake mallaka wajibi ne shugaba ya tsare nasaba ta waɗanda ake mallaka ba a so a bar su hatta hankali ba a yi ta hankalin wanda kake mulka mutum ɗaya a ce ya rasa hankalinsa ta wata hanya wanda bai dace ba balle ya kai ga dukiyarsa balle ya kai ga rayuwar shi balle ya kai ga addinin shi balle ya kai ga nasabarsa hatta abin da zai zama na zai kashi ga yayi zina a gwamnatance ba a yarda da shi ba a ce dan ƙasa kaza ne yayi zina ya ɓata nasabarsa an ambaci ne a matsayin dan shege ne wallahi a shugabanci ba a yarda da wani sannan ah, wani abu da zamu mu ƙara lura da shi magabata mu duba irin su Umar dan Abdul Aziz radiyallahu anhu wanda yake musu kirare da kamisu su khulafa'ir rashidin in mun kula a zamanin su tsuntsu ya tadda suna cikin tafiya ya tadda tsuntsu a mace ya sauko ya ce a yada zango aka yada zango aka ɗauko wannan tsuntsu aka duba ya ce a bincika aka ga me ya kashe wannan tsuntsu a bincika menene ya kashe wannan tsuntsu aka tsaga cikin tsuntsu sai waɗanda suka kware a wannan fannin suka ce ai ruwa ne ya kashe wannan tsuntsu Umar dan Abdul Aziz yayi ta kuka a gurin sharkab da hawaye yana cewa a cikin mulki na a ce tsuntsu kishi ya kashe shi ranar kiyama idan Allah ya tsaye da ni ya min tambaya akan wannan tsuntsun me zan ce da Allah ta'ala take sa yace ina wanda yake bangaren ruwa ministan ruwa da kwamishinonin ruwa suka ce ga mu yace to a jejin nan in aka sami mita kaza a yi dam na ruwa a cika shi da ruwa yadda tsuntsaye da dabbobi idan kishi ya kama su za su zo su sha ruwa ba tare da sun shiga cikin damuwa ba balle ya kai su ga haɗarin rasa rayuwarsu ya cika jijina da ruwa saboda tsuntsaye da dabbobi su sha saboda ganin tsuntsu guda ɗaya da ya mutu a cikin mulkin sa a sa, ya ɗauki wannan mataki to kaga irin waɗannan ya kamata a ringa dubawa ana lura da su amma ba kawai da sunan mulki shikenan mutum ya ɗare kujerarsa ta mulki ya je ya zauna a inda bai san ma me yake gudana akan abin da ya shafi talakawan shi da mulkin shi ba yana zaune kawai ana ta kashe masa mutane wanda idan ka zama shugaba ba ana maganar addini ko musulmai ko waɗanda ba musulmai ko krista ko wani abu a'a dubawa ake kawai waye kai kai dan kasa ne matuƙar kai dan ƙasa ne to kana da yanci wanda za a baka tsaro akan wancan abubuwa guda biyar ko shida kuma ka lissafa saboda haka in aka samu kuskure ko rashin kulawa daga ɓangaren abubuwan nan guda biyar ko shida akan kowane ne ba sai musulmi ba ko wanda ba musulmi ba kowane irin addini yake dole a bashi tsaro a bashi kulawa akan waɗannan kulliyatul sit ko kulliyatul kams nan da malamai suka tsara amma a ce mutum yana gefe a zaune ba abin da yake illa kawai kansa ya sani illa abin da ya sa a gaba na mulki na harkar kuɗi an kashe kaza an shigo da kaza amma talaka ba san ya yake rayuwa ba har ta kai ga fagen da wanda zai baka tsaro kuma shine zai zo ya sanadiyar rasa rayuwarka to kaga wannan al'amari ne wanda akwai dubawa matuƙa wannan kenan sannan abu na gaba ya kamata manya a ƙasa irin wannan in ya taso su haɗa kansu lokaci ɗaya da suka haɗa kansu lokaci ɗaya dole su tattauna a tsakaninsu su san cewa wannan abin ya za a fuskance shi ma bai kamata irin wannan abu ya taso a ce manya a ƙasa sun yi shiru sun sa ido irin wannan abu yana faruwa da an ce shi kenan an sa kwamitin bincike da an ambaci kwamitin bincike shi shikenan kawai ya wuce mu kuma musulmai alhamdulillahi da zaran mun sa a ranmu cewa Allah ne ya kawo wannan al'amari kenan mun jingina wa Allah mun haƙura kenan to amma kuma shi Allah ta'ala da ya halicce mu ya halicce su duka shi ba baya haƙuri a kai dole in bai maka a nan duniya ba ranar alkiyamar ka Allah ta'ala sai ya tsaye da ka ya bincike ka hatta akan hatta kiyashi da yake cikin mulkin ka inda zai mutu a banza wallahi Allah ta'ala sai ya tambaye ka akan ya aka yi kiyashi na lokaci kaza ya rasa rayuwar shi ko ya shiga wani hali mu duba a mulkin Annabi Sulaiman alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa taslim hatta tsuntsaye ke bincika hatta dabbobi hatta ba wai yan adam ba tsuntsaye tsuntsaye ke bincika annabi suleiman ya zo cikin tsuntsaye ke bincika su dan ya tabbatar da da lafiyarsu Allah yake to hushira li sulaymana junuduhu min al-jinni wal insi wa tayri fahum yus'un hatta idza ataw ala wadin namli qala namlatun ya ayyuhan namlu dukulu masakinakum la yahdimannakum sulaymanu wa junuduhu wa hum la yashkurun fatabassama dhahika min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardihu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin sai Allah ya ce wata faqada daira faqala mali la ara huda am kana min al law azibannahu azaban shadida naula azbahannahu aw la yati ni bi sultanin mubin wa ma kusa gaira ba'id faqala ahadtu bima lam tuhibbi wa ji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiya min kulli shay wa laha arshun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna li shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa saddahum an as-sabili wa hum la yahtadun har zuwa ƙarshe yadda hikayar ta kawo kaga in ka duba a ciki annabi Suleiman yana ana ta yana tari duk waɗanda yake mulka dan ya ga ya yake gudanar da mulkinsa a cikin su dan ya nuna wa duniya cewa akan adalci ake tafi da mulki duniya yake mulki ba wata ƙasa ko yanki ko jiha ko local government duniya gaba ɗaya yake mulki so gaga ya bincika hatta ya zo kan tsuntsaye dan ya ga lafiyarsu a cikin hakan wata faƙada ɗaira faƙali la faƙala mali la alal guda tsuntsaye da ya bincika ba sai gano cewa ba tsuntsu guda ɗaya a cikin tsuntsaye ya zama wajibi ya gane tsuntsu ɗayan ne ya aka ya zama baya ne me ke faruwa kaga ya bincike dai ƙarshe hudu huda har ya kai shi ga abin da suka tattauna har ya kai ga cewa ga inda ya je ga abin da ya taho da shi na labari gashi gashi ya zama jakada tsakanin shi da sayyida na na saboda haka lalle ne ya kamata wannan al'amari a dube shi da da ido na gaskiya da adalci a sa adalci a ciki kar kada a duba abun su kansu duba abun misali ta fuskar misali a addinance ko a ce mu musulmai ne an yi wannan abu da mu a'a mu 'yan ƙasa ne ai tunda 'yan ƙasa ne kowane ɗan ƙasa yana da 'yanci a bashi kulawa a tsare mara lafiyar shi da addinin shi da rayuwar shi da dukiyar shi wannan ya zama wajibi ne inda za a taɓa wajibi ne kuma a bi mataki na ga wane ne taɓa me ya saka aka aje kotuna ai don haka ne ai Allah ta'ala yake cewa wala kun fi kisasi hayati kuna da rayuwa mai kyau a cikin yin kisasi ai Allah ta'ala ya ya tsara hatta kotu da aka ajiye an ajiye ne dan a bi maka kado idan an zalunce ka idan wani ya barar maka ko ya zubar maka to dole za iya kai kara wajen alkali ya neme shi kuma ya hukunci tsakanin wannan dole ne mu duba annabi dawud kafin ya bar mulki hatta mala'iku sai da aka kawo su don su nuna yadda ga yadda ake gudanar da shari'a in ta faru ga yadda za a za a gudanar da adalci tsakanin masu kusuma guda biyu inda yake cewa iz da kalu ala da zai aminu hal ateka na ba'ul kasmi iz tasawwarul mihrab iz da kalu ala dauda fa zai aminu fa qalu la takhaf kasmani bage ba'duna ala ba'd fa hakum bainana bil haqqi wa la wa hadina ila sawa'i sirat inna haza aki lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa li na'jatun wahida fa qala akfilniha wa azzani likidab qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji wa inna kaseeran min al-khulata'i la yabghi ba'dhum ala ba'dhin illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa qalilun ma hum wa zanna dawudu anna ma fatannahu fastaghfara rabbahu wa karra raki'a wa ana to kaga wannan ayoyin abin da suke nunawa mala'iku ne suka zo a siffar mutane suka zo gurin annabin Allah annabi dauda don su nuna cewa ga yadda ake hukunci ga yadda ake shari'a Sai ya zalunci ɗaya karshe dai ya nuna musu ga yadda ake ga yadda ake yi Allah ta'ala ya nuna annabi Dawuda cewa an kawo haka ne dan a nuna maka yadda za gudanar da da da hukunci tsakanin waɗanda za ka yi wa kake wa mulki ko abin da ya saboda haka lallai 'yan uwa demokaradiyya ta gaskiya shine a tabbatar da adalci a tsakanin 'yan ƙasa kar a yi ta'assubanci ko a nuna ɓangaranci na arewaci ko na kudanci ko na yammaci ko na gabashi a'a a tabbatar cewa duk ɗan najeriya ɗan najeriya ne a tabbatar an ba shi kariya akan dukkan abin da ya kamata a kare mar tun daga kan rayuwar shi har addininsa mutuncinsa dukiyar shi nasabar shi dole a tsare mar wannan kuma har ina ƙara maimaitawa a matsayin shi na ɗan ƙasa in aka ce wannan musulmi ne aka wulaƙanta shi har aka zo aka kashe shi ba ɗau mataki a kai ba an ba a yi daidai ba haka in kirista ne aka yi haka ba a yi kirista daidai ba aka kai ko pagan ne aka yi ba haka ba bi markadu ba a addinin musulunci islamically ba a yi daidai ba ƙasa ba ta bi ƙa'ida ta addini ba ta dubi wannan lamari da idanun basira da kuma ido na fushi wanda zai tsare ka a ce shine zai kamata a wannan ya kamata su manya su zauna su tattauna a kan wani al'amari su ga yaya za a fuskanci abin a wanda ya faru a tabbatar an dau mataki a kai sannan a ga kuma gaba haka bai kara faruwa ba wannan shi ne Allah na maulana to a wannan gaba maulana na san masu kallonmu da saurare za su zo su ji a irin wannan abu yana yawan faruwa kamar yadda ka kawo misalai da cewa ya taɓa faruwa a garin gaidam ya faru kwanakin ba a adamawa sannan kuma kwanakin ba sake faruwa a katsina yanzu kuma ya ƙara faruwa a jihar kaduna to kuma abin mamaki shine irin wannan abu lokaci in ya faru a kudancin najeriya zaka samu mutum ɗaya ma in aka kashe yanzu kwanakin baya an kashe wani mawaki mutum ɗaya sai zama to kwansu da kwarkwasan sun fito sun yi ta zanga-zanga ƙarshe har sai da aka tona gawan wannan mawaƙin don a tabbatar da me kashe shi me su da kashe shi kuma aka ɗauki mataki akan duk waɗanda ake zargi da su ne suka kashe shi to amma wannan abin yana faruwa a arewa kusan duka jihohin arewacin Najeriya irin su Zamfara irin suka na baya ma ga wanda ba tijjana ba haka ma kawai al'umma ma akan kashe su amma sai ka ji ba wani tun daga matakin kamar a ce mm. dagaci ko a ce ɗan majalisa ko a ce ciyamana ko a ce kwamishina ko a ce gwamna ko a ce wani minista da fito daga yankin kai har ma a je ga matakin irin sanata ko shugaban hmm. kasa ba wani wanda yake hutu ake magana daga wanda suke da alaka da yankin so amma su kuma yan kudu suna da wannan to kamar wani hmm. kira za a yi ga shugabanni tun daga mataki na kamsila a je ga bangaren gargajiya a ce irin kamar dagaci ko wani mai unguwa a je kuma daga matakin gwamnoni da dai sauransu wani irin kira za musu akan su hutu su dinga kishin al'umma arewacin najeriya su ma mutane ne wanda ya kamata a eh, kula da hakkinsu ta bangaren jina ne ta bangaren dukiyarsu da rayukansu To, wannan ai kusan na taɓa wannan ɓangaren. Na ce idan irin wannan ya faru wajibi ne shugabanni musamman shugabanninmu na wannan yankin da abin da ya faru. Dole ne su zauna su tona da wuri ba wai sai akan shugabanni ma masu mulki ba hatta limaman masallatai ya kamata su haɗa kansu wuri guda su tattauna cewa wannan abu da ya faru me ya kamata mu mu mu limaman masallatai wace gudunmawa za mu bayar don mu ga an bi kadun wannan sannan abu na biyu limamanmu na juma'a kamata ya yi su zauna su tattauna su ga me ya kamata a aiwatar wanda mataki ya kamata a ɗauka akan wannan lamari don a ga bai ƙara faruwa ba kuma wannan da ya faru wannan wanda mataki gwamnati za ta ɗauka a kai sannan haka ɓangaren abin da ya shafi sarakunanmu na gargajiya tun daga kan masu unguwanni su zauna su tattauna a junansu su ga me ya kamata a yi sannan ya zo har kan abin da ya shafi lawanai hakimai san kan daga tai da abin da ya shafi mu na gargajiya iyaye ne na ƙasa sannan har yanzu zan ƙara maimaitawa a irin wannan zama kar a yi la'akari da cewa sai mu musulmai kaɗai a'a kamata ya hatta wanda ba musulmi ba inda shugaba ne haƙƙi ne yana kan shi ba dole ne a nemo shi a zauna da shi a ji ra'ayinsa a nuna kuma cewa wannan al'amari dole ne tunda nauyin al'umma Allah ya ɗora mana me ya kamata mu yi akan wani lamari dan mu ga an ɗau mataki akan wannan da ya faru gwamnati ta dau mataki akai yadda zai warkar da zukatan waɗanda aka yi wannan al'amari sannan abu na biyu kuma a tabbatar cewa irin wannan bai ƙara faruwa ba kuma kamata in gwamnati za ta yi shi a buɗe a buɗe ya kamata a yi yadda duniya za ta gani yadda wannan ɗin ya faru duniya ta gani musulmi suka gani duniyar musulunci da wanda ba musulmi ba suka gani jama'a da yawa suka yi Allah wadai da al'amarin kuma suka nuna eh, alhininsu da rashin jin daɗinsu to haka hukuncin da gwamnati za ta yi kamata shi ma ta yi shi a buɗe kuma ta fito ta nuna addininta ta nemi gafarar jama'a akan cewa wannan al'amari ba zai ƙara faruwa ba kuma wannan ga matakin da za mu ɗauka akai shugabanninmu ya kamata a ajiye wani tunani na musamman da ake da shi wala Allah za su yi wani tunanin su da ba a'a irin wannan dama Allah ta'ala yana cewa ya na kashe an tusiba na da'ira ba sallahu an yati bil fatihi amrin min indihi fa yusbihu ala ma asaru fi anfusihim nadimin kamata irin wannan ya faru a ajiye tunanin cewa in ne magana za ta shafi mulki na ta a'a in ne magana za ta shafi mulki na in ne magana za ta shafi abu na kaza in ne magana za ta shafi abu kasa ba wannan za a yi la'akari ba a'a a dubi halin da waɗannan mutane suke ciki a addinance jinin mutum ɗaya musulmi mumini ya zuba a ƙasa haka kurum a kashe mumini mutum ɗaya Allah ta'ala ya ce da azubar da mumin jinin mumini guda ɗaya wallahi gara Ka'aba ta rushe ka dubi girman ɗakin Ka'aba amma gara Ka'aba ta rushe gaba ɗaya babu ita da a ce an zubar da jinin mumini mutum ɗaya saboda haka gabanin mu tun daga kan daga tai har zuwa masu daga tun daga kan masu unguwanni har zuwa kan tanmu da kuma lawanai da hakimai har zuwa kan iyayen ƙasa sarakuna har zuwa kan malaman addini har zuwa kan sarkin musulmi mai martaba sarkin musulmi har zuwa kan sauran shugabanni na yankuna hatta waɗanda ba musulmai ba ya kamata su ga sun ba da su cikin wani al'amari irin wannan in aka haɗe guri ɗaya da musulman da waɗanda ba musulmai ba to lalle ne dole gwamnati za ta kaɗa za ta san cewa wannan abu da ake ba bai dace ba kuma za su tsaya su ɗauki matakin da ya dace a kai domin bahaushe yana cewa idan gemun ɗan uwanka ya kama da wuta to kai ƙoƙarin neman ruwan da za ka shafa wa naka kar a dubi wata fuska ana wannan shi ne. To muna, godiya sosai Maulana da wannan lokaci mai tsada da aka bamu aka ainihin tattauna kan maudu'i na kira ga gwamnati akan fitowa ta ɗauki mataki ga rayuka wannan bayi kan Allah da aka salwantar ta hanyar biyar diya da kuma ainihin hukunta wanda suka aikata wannan aiki. A lokacin da Maulana yake ainihin kira da kuma nusarwa ga hukuma da sauran al'umma sai kuma muka yi babban bako a wannan shafi wato Maulana a Abulfatai Sani a Tijjani wanda shi ma yana cikin hali na uzuri amma muka gaito shi domin dai a zo a mika sako eh, da kira zuwa ga hukumomi da kuma gwamnati akan wannan mulana muna godiya mutuka na mulana a sheik abul ya sani muna sauraron ka mulana ah, bismillahir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil biyayi wal mursalin sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa mutari azim alhamdulillahi alladhi la yuhmadu alama karuhin siwa alhamdulillahi alladhi la yuhmadu alama karuhin siwa wato malam usman abinda zan fara bude wannan na mulana babi da wannan magana na da shi shine inna lillahi wa inna ilaihi raju'un. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tare da samu shagwani mai tafsiri ya gabatar da dukkan jawabai musamman jawabansa da na shigo lokacin da na shigo na karshe ƙarshe na ji irin abubuwan da ya gabatar da abubuwan da ya fita wanda ce an wadata da kuma waɗannan abubuwan sun wadatar saboda ya yi jawabai masu ƙayatarwa da jawo hankali da nusar da gwamnati dangane da abin da ya kamata ta yi kuma a lokacin da ya kamata ta yi sannan kuma suwa ya kamata a yi wa to na farko abin da zan fara da shi shine mika jaje ga dukkan al'umman manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam adiyan da suke ammatan na cewa an taba musulmai yan uwansu yanda manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya faɗa al muslim lil muslimi kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan wato musulmi a wajen musulmi dan uwansa kaman gini ne wato sashin ginin yana karfafan sashi bayan ta'aziyya zuwa ga musulmai Amatan. sai kuma wato ta'aziyya zuwa ga wato <coughs> a yan uwa yan ɗariƙan shehu tijjani khasatan musamman waɗanda suke wannan gari sannan kuma zuwa ta'aziyya kuma zuwa ga khasa wato yan uwan waɗanda abin ya shafa kenan wannan musiba da irin wannan hali da muke ciki a wannan ƙasa ba abin da za mu ce sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya zama da cewan wato rayukan mutane da irin halin da muka tsinci kanmu a ciki mutum duk yanda ya bi a kan hanya a gidansa a ko'ina yake ana farautar rayukansa ya zama da kuma ana samun irin waɗannan abubuwa ba daga wajen waɗanda azzalumai ba san aikinsu. Aa a daga wajen wanda ake sa su za su kare maka lafiyanka su za su kare maka zaman lafiyanka su za su kare maka mutuncinka ya zama da kuma daga gurin su ake samun irin wannan to abu ya zamo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cewa sun ce wannan abin sun yi shi ne bisa rashin sani da kuskure to ala ayyi halin wannan dai babban musiba ce da ya faru barin wannan abu ya tafi a haka zai zama to cewan wato an sannan ba ka ba ya kare mutanenta ba tafiya akan kare rayukan mutane da dukiyoyinsu irin wannan abu ya yi muni ya sha faruwa da gurare daban-daban a a samu waɗansu a ƙauye a yi bombin ɗinsu a kashe su to amma ya zama na irin wannan abubuwan hankali ba zai kama ba a ce an zo guraren da za a ce wai mutane suna maulidi <laughs> maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a jefa musu bom a kashe su irin wannan bisa kuskure to yana da kyau gwamnati ta yi bincike zurfin bincike a kai kuma binciken nan cikin gaggawa ba irin binciken da ake gaya wa 'yan Najeriya za a yi ba yau za ka ji an ce maka wasu wani laifi ana bincike kwana ɗaya kwana biyu kwana uku zuwa ɗan wata ɗaya kawai sai ka labarin ma sai ka daina ji ka rasa an yi binciken ne ba a yi binciken ba Allahu alam to muna fata musamman gwamnatin Kaduna da gwamnatin tarayya za su yi abin da ya ce akan wannan lamarin za su yi faffaɗan bincike kuma binciken ya zama da cewa an yi shi ana yi wa 'yan ƙasa bayani domin su san abin da yake akwai waɗanda suka yi wannan abin a yi musu hukuncin da ya dace da su domin waɗansu irin su gani su kuma hankalta su nasihantu da cewa kar su ƙara maimaita irin wannan abin akan mutane amma ya zama da cewan rayukan al'umma ya zama irin haka <coughs> lokaci ɗaya a jefa bom a kashe mutane sama da ɗari mutanen da iyayensu sun yi naƙuda sun tsuguna sun haife su rana ɗaya wani kawai ya ɗauko wani jirgi wanda yake amman craft drop drone ya kawai jefo musu bom ya kashe su irin waɗannan sama da mutane ɗari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na farko muna jajantawa kanmu muna jajantawa dukkan musulmai muna jajantawa dukkan yan uwansu da abokansu da abokan arziki wanda kuma ya kamata gwamnati ta cikin gaggawa bayan an yi binciken hukunta waɗannan mutanen a nemi yan uwan mutanen nan a biya su diya domin abin da yake faruwa shi ne. cikin waɗanda aka kashe ɗin nan za a samu magidanta da su suke kula da iyalansu za a samu yara da su suke kula da iyayensu su suke kula da kannansu to yau gashi an kashe musu waɗannan iyayen da suke kula an kashe musu yan uwan da suke kula da su cikin kuskure kamar yadda aka faɗa to alal akalla gwamnati ta yi kuskuren yin rauni gurin biyan waɗannan bayan Allah diya mun su ci gaba da kula da kansu ci gaba da kula da rayuwarsu kada ya zama an bar da zafin kashe an bar da zafin kashe yan uwansu da aka yi sannan kuma an basu kuma da zafin ɗaukan nauyin su rayuwa ta yi musu ɗaci don haka muna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu Allah ya sa sun yi shahada Allah kuma ya karbi shahadar su albarkar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan abu abin takaici ne kwarai da abin takaici ne abin takaici ne wannan abubuwa su dinga faruwa wannan da Allah ya sa ya faru da su Allah ya gafarta musu wanda duk abin nan bai faru da su ba Allah tabaraka Allah ya tsare kar ya faru da su albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am ba mu sani ko akwai wani tambaya malam suwan Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Malam Usman. Assalamu alaikum. Malam Usman ka sa kanka a a mute kai kai mute din kanka. So ala ayi halin in ba wani tambaya da ake da shi to wannan zai zama na eh. na'am na'am mulana afwan wallahi kira ne shigo nake kokari musu bayani akan muna program na'am Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikas salam. Malam Suma. Na mulana na ce a ah, duk da yake na san kana kan uzuri amma ah, tambayar da muke da ita shine. Mota ma nake <laughs> Allahu akbar to Maulana ko da minti biyu ne da amsa mana wannan tambayar tambayar da nake da ita shine kamar wani kira za a yi ga jagorori ya zamanto mataki da za a dauka yanzu ya bambanta da na baya saboda wannan abun ba shine karo na farko da yake faruwa ba a baya ma ya sha faruwa so amma idan ya faru din gwamnati in ta ga an matsa sosai ta ce za ta dauki mataki sai ta haɗa kwamiti kuma kwamitin iyakar tsayinsa ba zai wuce sati ɗaya zuwa sati biyu ba. Na Maulana. kira gaskiya da za mu yi shi ne gwamnati wajibi ne ta ji tsoron Allah ta takin da ya dace akan irin waɗannan abubuwan domin yanda ake ta irin waɗannan abubuwan yana faruwa yana faruwa in ya zama na mutane sun fahimci gwamnati ba ta iya kare su to kaga ba san ba su san waye mai kare su ba sannan abu na biyu Shi ne. waɗanda sun yi to sun amsa sun ce su suka yi bisa kuskure mm. ma'ana an san su kenan waɗanda aka kashe ɗin nan su ma an san su kenan to an ce za a yi bincike me za a bincike gaskiya ne me za a bincike gaskiya kam gaskiya ne mai kam wanda suka yi laifi sun ce mu waɗanda aka yi wa hmm. laifi ga su nan an san su an san gidan an san ina suke za mu yi bincike za a faɗaɗa bincike me za ku binciko gaskiya ne gaskiya ne dawo musu da rayuwarsu ko lafiya ce za ku binciko ku ba waɗanda suka ji ciwo ko me za a yi gaskiya ne kira muke muna gaskiya ne harkar gwamnati ba ba mu da hurumin shiga harkar gwamnati amma irin wani abun ya an saba yi za mu yi eh, za mu yi hmm. za a binciko a haka magana har ta shiriri ce ta shiriri ta to muna kira ga gwamnati muna kira ga gwamnati musamman mu abin da yasa za ta kira muna ɗaya daga cikin waɗanda a ƙasar nan muka yi ta cewa gwamnati musulun musulun tiket ne a yi ta da sauransu muna da muna daga ciki wanda muka yi ta faɗa da sauransu ashe kaga kuwa muna da kila wani da za mu iya idan an samu irin waɗannan abubuwan mu fito mu yi magana don haka muna kira zuwa ga gwamnati lallai lallai a yi a yi wa musulman ƙasar nan adalci kwanan nan mun ga abubuwan da faru a lagos na wani mawaƙi da aka kashe shi wanda aka fito har kusan aka sa ah, kofi na kusan ko kwana uku ne ko me ba aiki da ɗauke da sauransu da yadda aka yi zanga to mu ba al'adar mu bane mu kira a yi zanga-zanga ko a yi wani abu to amma dai muna gaya wa gwamnati cewa wancan bawan Allah kuma mun san an yi abin da ya dace a shi ransa shi ai bai fi kimar ran mutane ɗarin nan da aka kashe ko sama da ɗari ba da aka gwamnati yana da kyau ta yi abin da ya dace akan wannan abu bincike bincike don Allah komai a fili yake a bar mu waɗannan mutanen an san ya abin sun faɗa bayan an san wanda suka yi abin sannan aka yi wa abin an san su to duk wani dogon bincike ya ƙare kafin komai a fara biyan su diya tukunna wani abin ya fara rarrashin zukatan mutane sannan kuma abu na biyu na hukunci ya biyo baya sannan kuma da ɗaukan matakin da cewa irin wannan ba zai ƙara faruwa gaba ba akan masu yin maulidi ko akan waɗanda ba masu yin maulidi ba ko ma akan waɗanda ba musulmai ba kai akan dukkan ran ɗan Najeriya a tabbatar irin haka ba da faruwa ba. Gaskiya ne. To Allah ya saka da alkhairi Maulana da wannan lokaci da aka bamu aka tattauna kuma muna fata roƙon Allah ya sa wannan kira ya je ga waɗanda aka yi domin su Allah ya ba su ikon ɗaukan mataki. Muna godiya matuƙa Maulana Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya sauke ku lafiya. Kuma Allah ya ƙara lafiya. Masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Bari mu dawo zuwa ga Maulana Sheikh Gwani Haruna mai tafsiri mun san akwai bayanai wanda mai yiwa yana so ya faɗe su wanda cikin tambayoyinmu da kuma mu na farko ba mu faɗe su ba. Na Maulana muna sauraro kwa wani ƙarin bayani. Alhamdulillah. Lalle dan uwa da ya shigo Sheikh Abdul Fati Allah ya saka mishi da alkhairi ya ƙara faɗaɗa kusan bayanai da suka gabata. da kuma jan hankali da kuma shawarwari waɗanda suka kamata a in muka kula ka ga cikin bayanan da ya yi a ƙarin haske da ya yi in muka duba shine dai wannan shi ke nuna cewa a musulmai musamman 'yan arewacin Nijeriya Musulmi suna da wata nutsuwa ta musamman da Allah ta na yi su ita kaga dukkan bayanai in ka duba ta kowace fuska sai kaga ana bi ne cikin nutsuwa da kwanciyar hankali da kuma ba da shawarwari wanda in an bi su su ne zai zama zai zame ita hukuma da kuma gwamnatin ƙasa gaba ɗaya da ba ta ma ta jihar Kaduna gaba ɗaya zai zame su alheri domin yanzu duk wanda zai ba da shawara a cikin wannan ƙabiya da ta faru kusan su ake taimakawa ana taimaka musu saboda bayan da za a yi hmm. abu ya faru Allah ya baka mulki dan ka tsare bayan shi kuma ka bari a ya zama an zalunci wannan bawan da Allah ya baka ya baka nauyin kula da shi ba yadda zai Allah ya bari ta wurare da dama Allah zai yi fuskanto wa mutum da abubuwan da ba zai ji daɗin gudanar da harkokinsa ba idan muka duba kamar da shi ah, Sheikh Abdul ya kawo bayanin cewa bincike me za a yi tunda sun tabbatar sun da cewa sun yi misali suka ce sun yi shi bisa kuskure ƙarin haske da yanke suwa a nan ne. tunda sun ce sun yi shi bisa kuskure misali kaga in aka ce da gangan aka yi mu kaga duka kowanne akwai da shari'a ta aji kaga idan da gangan ne Allah ta'ala ya nuna cewa mai kutu mu'mina muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما wanda ya kashe mumini yana fuskantar abubuwa guda hudu na farko dai muta'abinan wa mai kutul mumina muta'abinan fa jazahu jahannam na farko wanda ya wannan abu kuma sa jahannam khalidan fiha in ya shiga zai dawo a ciki na uku sai Allah ya ce wa ghadiba Allahu alaihi fushin Allah zai tabbata a kai na hudu sai Allah ya ce wa addalahu azaban azima Allah ya tanda masa azaba mai girma to kaga kenan a ciki in ka dauko hatta fushi ya za a yi mutum ya ji daɗin gona da mulkinsa a cikin fushin Allah ta'ala ta koyaya ko musulmi ko ba wanda ba musulmi ba balle ma kuma a yanzu haka gwamnatin mu kaga musulma ce ko da ba musulmi ba abin kamar da na faɗa a farkon program dole ne a fuskar cewa 'yan ƙasa ne su waɗanda sannan abu na biyu in da kuskure aka yi shi ma na shari'a ta aji da ya kawo mai kutul na mutu amidan fa ta hanna mukhalidin fiya wa ghariban Allahu alaihi wa la'anahu wa ko azaban azima sai Allah ta'ala ya ce wa man katala wa man yaqtul mu'min sannan sai Allah ya ce wa ma kana lil mu'mini nan yaqtul mu'mina illa kada baya dacewa hatta mumini ya kashe dan uwansa mumini sai dai in ta fuskar kuskure sai ta fuskar kuskure na maulana in ya zo ta fuskar kuskure kaga akwai da Allah ta'ala ya tsara akwai biyan diya a ciki in ka kashe wanda in ka kashe musulmi dole zaka biya diya adalci irin na addinin musulunci wanda yake son ko musulmi ne in ya kashe wanda ba musulmi ba ko ahlul kitabi duk musulunci ya tsara akwai da za a biya diyar wannan mutum da aka kashe wanda hatta wanda ba musulmi balle waɗannan su kaga musulmai ne saboda haka dai abinda zai kwantar da hankalin waɗanda suka zama su ne wakilai na waɗannan mutane da aka kashe shine biyan wannan diyar tunda gwamnati ta ambata ta yi bincike ta yi hukunci kuma ta tabbatar ta ba da diya ga waɗanda su ne magadansu waɗanda wannan abu ya faru da su Allah ya kiyaye Allah ya saka alkhairi Maulana Allah ya kara kusanci mun san kuna da uzurai masu yawa musamman ma bangaren gayyata na mawali da sauransu amma aka ga dacewar ko kuma kamata ba mu wani lokaci saboda ainihin jajanta al'umma tare da kira ga hukuma kan wannan maudu'i da muke tattauna kai babu abin da zamu ce sai dai mu ce Allah ya kara muku daraja Allah ya ƙara ɗaukaka Allah ya ƙara lafiya alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Maulana yake jawabi akan wannan maudu'i sai kuma muka sake yin babban bako ɗaya daga cikin manyan mu da muke tare da su a garin Kano wato Shehi Shehi Mustapha Mai Jama'a wanda shi ma tintin muka gaito sa kuma ya samu shigowa wanda insha Allah mun sani yana tare da tsaraba ga al'umma musamman waɗanda suke sauraron mu a halin yanzu na maudu'in da muke tattauna kai wato kira ga ainihin gwamnati tun daga na mataki na tarayya zuwa na matakin jiha akan wannan al'amari da ya faru akan a fito a ɗauki matakin da dace ta fuskar biyan diya tare da hukunta waɗanda suka aikata wannan mummunan ta'asa akan wannan bayan Allah da ba su ji ba ba su gani ba na maulana na san masu kallon mu da sauran za su zo su yi irin tsarabar da kake tare da ita to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullah To Malam Muhammad Usman da sauran 'yan uwa da suke tare da mu a wannan zaure mai albarka da kuma duwanda wanda suke bibiyan mu da manyan malaman namu Allah ya saka musu da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abin da nake da shi abin da da shi a gurguje abin da zan faɗa saboda rashin lokaci da kuma kasancewa ina cikin wasu a azar da basu bani damar na na nushi ba sosai a tashin farko dai Allah zai na iza a asabatun musibatun kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan musiba ce babba gagaruma wadda kuma ba da abin da zaka iya musalta ta a ce abin nan irin abin nan da laraba suke cewa hami ha harami ha ko wato wanda yake shine mai gadin dukiyar kasa kuma shine barawon dukiyar kasa to yau kuma a ce wanda yake shi yake da alhakin kare ranka a ce kuma shi ne wanda yake wa rayuwar taka barazana sannan idan da da ganganci ne ko da a ce wani guri ne da 'yan ta'adda suke zama a gurin to da sauki to amma a ce a cikin gari taron mutane suna maulidi to lallai akwai damuwa kamar yadda za a ga a facebook na yi bayanai na yi rubutu da dama cewa idan har ya zama na sojoji na hukuma wanda a ka'ida suna da abin da ake masa professionalism wato ƙwarewa akan aiki da sanin ya kamata to sojojin da aka ba wa training suke da ƙwarewa kan aiki amma ya zama yau su ne za su je cikin al'umma suna taro su jefa musu bom to kaga babu nutso cewa gobe ma zai iya yiwuwa mutane suna a gidajen suna yin bacci za a jefa musu bom ba a ji na muna muna jin ka Maulana muna jin ka ya yeah, to haga babu nutsuwar kenan zai iya yiwa gobe kenan mutane suna gidajen suna yin bacci za a jefa musu bom sai a ce kuskure aka yi an yi detecting wurin ne ya yi kama da maboyar 'yan ta'adda don idan mutane suka bibi hotunan nasu a ce na koma gida a zai, ina da hotuna wanda kuma su dukkanin mahukunta za su iya ganin wannan hotuna a fili su ma na sun gani gurin maulidi ne da su an sa abubuwa na kyale-kyale da fitulu da sauransu wanda ba yadda za a aikace wani dan ta'adda wanda yake ya san shi mai laifi ne zai samu sukunin ya shirya peaceful taro irin wannan a cikin shakatawa a cikin kwanciyar hankali wannan ba zai yi hankali ya ce wai kuskure ba ne ba saboda haka eh lallai kuskure ne technical kuskure ne su a gunsu amma ba wani mai hankali da ya karɓi wannan a matsayin kuskure su wane ne abin da yasa shine su wane ne waɗanda suke a control room ɗin da yake sarrafa wannan jiragen drones na yaƙi ɗin sannan wane ne yake ba da umarnin cewa akai harin sannan ba su da wani wani abin da ake ce irin fast history cewa wannan gurin dama ana artabo da 'yan tawaye a gurin ko ba a yi sannan kuma ta wace hanya suke iya yin detecting cewa wannan gungun 'yan tawaye ne wannan gurin 'yan tawaye ne duk wannan tambayoyi ne da su hukumomi su ya kamata su fi mu sanin wannan ba muna raina kokarin su bane ba amma lallai akwai aya tambaya kwakwara a kwanukan baya can irin haka ta faru aka samu kuskure aka ce an je har cikin matsugunar 'yan gudun hijira a jihar borno aka jefa bom. kuma ya yi sanadiyar salwantar ran wajen mutum 200 bayan wannan da lokaci ba mai daɗewa ba aka ƙara samun wasu a ainihin a jihar yoba ne shi kuma aka je aka kai wani harin da ya salwa da jirgin yaƙin sojin Najeriya aka salwantar da rayukan mutane sama da ashirin. To bayan wannan na biyun ba a fi sati biyu ba. Jirgin yaƙin sojin Najeriya ya ƙara ɗaukan bam ya jefa wa masunta masu su. Shi ma duka wannan ukun kuma kamar a kurkusa a kurkusa kuma dukkan an tashi abin da ake faɗa shine kuskure ne to kaga abin tambaye shine wai shin wanda suke a control room na waɗannan jiragen yaƙi shin mutane ne iri na irin ka da mun saba karanta littafi ne kawai ba sojoji ne da aka bawa diribi suke da professionalism suka sanya ake yi da wannan jiragen yaki ba kawai aikin gaba gari suke yi wannan aya tambaya ce idan na biyu ne ta yaya suke yin detecting cewa wannan target ne na 'yan tawaye wannan guri ne cincirin da mutane ne dole akwai abin da ya kamata ya detecting ga 'yan tawaye ya kuma yi differentiating ga taron 'yan tawaye nan kuma jama'an mutane ne saboda idan babu haka to babu nutsuwa kenan ko ina ma ga mutane za a jifa musu ba to ta ya ake iya bambance 'yan tawaye da wanda ba 'yan tawaye ba sannan aya tambaya da wani irin fassara za a kalli irin wannan taro na mutane kuma sannan gurin da kamar da na ce ba a da na ga wani bidiyo an tambaye mutanen garin kuna da wani tarihi ne na ta'adda da sauran suka ce babu to babu wani tarihi na ta'adda a garin a ce akwai su kamar yan ta'addan nan na suturji da sauransu babu babu kwata-kwata to ta yaya kuma a tuwa za a ce yan ta'addan nan har sun zo har sun yi cincin da har sun yi taro sannan sojojin gwamnati ba su da ilimin da za su gane waɗannan yan ta'addan su jefa ba wannan abin takaici ne wannan abu ne mai kuna rai kuma abu ne da ba za a lamunta ba ma'ana abin inda ce ba za a lamunta ba ba wai barazana ga hukuma ba a'a wannan abu ne da dole hukuma ta gaya za a yi ta ga ta kawo ƙarshen ta da haƙƙinta ne kiyaye 'yan ƙasa wannan shine abu na farko a shugabanci sannan abu na gaba da zan faɗa shine a a wato yana daga hanya adalci mafi sauƙi da al'umma suke bukata shine duk sanda aka samu kuskure aka samu abin da ba daidai ba to wanda ya wannan laifin ya amsa laifinsa cikin wuri-wuri ya kwanta da mutane hankali wanda ba mu samu hakan daga sojojin Najeriya da farko ba da sun yi abin wato denying na cewa ba masu bane ba amma daga baya kuma rundunar sojin ƙasa ta ce su ne suka bayyana jajensu suka ce an samu kuskure ne to ba kaɗai abin da muke bukata su yi jaje su na kuskure ne ba lallai na gamsu ni a ƙashin kaina daga yadda ga suna tafiya na yadda sojojin Najeriya lallai shugabannin jagorancin a zahirin abin da na gani abin ya zame su kuma sun bayyana nadama sosai saboda na ga shugaban sojin ƙasa ya je ya taziya ya yi jaje ya gana da manya a gari sosai kuma daga shi da manyan sojojin Najeriya da ke tare da shi idan ka kalli hoton akwai abin da su body language za ga akwai damuwa da saura a tattare da su to lalle wannan yana nuna in kuskuren ne sun fahimci kuskuren nan fa babban kuskure ne wanda dole akwai abin da zai taba kan faruwa saman yadda kuskure ne an yi da dama, to me na mataki za a dauka ne ya zama na rayukan nan ba salwanta a banza ba mu a dokan mu ta addini dole sai an biya diyya, wanda kuma diyan nan ko a wata irin dokar shari'a akwai ta to saboda haka sai su duba a irin dokar su lallai muna bin kadin saboda wannan zai taimaka nan gaba lallai kamar yadda Allah ya faɗa walakum fil qisasi hayat ya ulul albab la'allakum tattaqun to nan gaba dole za a shiga taka tsantsan mai karfi kafin ta kai ga an ba da umarnin cewa ga 'yan tabacin aji a kai hari to sai an yi taharri sai an yi taka tsantsan na tsanani saboda ka a ƙara samun matsala idan har an biya wannan diyar wannan diyar zai zama na da gaske da dama sojin Najeriya ta gaske ce ba sun salwantar da rawukan 'yan Najeriya ne a banza ba gama diya sun bayar sannan kuma ka zai bayar da kariya ga rayukan 'yan ƙasa na nan gaba idan haka ta faru kada Allah ma ya sa ya faru haka zai ba da kariya cewa ba za a ƙara samun irin wannan a gaba to lalle a biya diya sannan na biyu tunda sojoji a hukumar sun da kuskure ne to lallai muna son mu ji wannan control room din ta yaya hukuma ta yi bahasi mai kafi ta yaya ta faru har a kai ga wannan kuskuren wane irin hukunci ya kamata doka ta tanada ga kuskuren da ya haifar da aka zubar da jinin 'yan ƙasa haka ba ba ba gayar ba dalili to lallai a yi amfani da doka wajen hukunta wanda suke kula da wannan control room da har suka kai wannan hari da ya haifar da zubar da jinin musulmi ba gayar babu dalili sannan abu na gaba lallai hukuma bayan ta yi bincike wannan binciken zamana abu ne mai shafafiya wato abu ne a bayyane yadda duk 'yan ƙasa ransu ya yi ƙuna yadda duk 'yan ƙasa suke ta Allah wadai to wannan batun ya zama a bayyane duk 'yan ƙasa su gani a fili su gamsu cewa don a samu aminci tsakanin 'yan ƙasa da sojojinsu cewa lallai sojojin da ƙasa mu suke wa aiki wannan kusuran da aka yi lallai kuskure ne ga matakin da suke ciki mun ji ga abin da suka yi mun ji ayi abin nan da shafafiya kowa ya gani an ba da diya an hukunta wanda suke wannan laifin an ma mutanen garin nan abu kaza na alkhairi saboda kiyaye gaba wannan shine abin da muke bukata sannan kuma bayan an yi wannan duka a ƙarshe lallai muna kira ga hukumomin ƙasa tun daga su hukumomin soji zuwa ga majalisun tarayya zuwa ga shugaban ƙasa kansa da masu bashi shawara na tsaro na tsallake malamai da ainihin jagorori na sarakuna na gargajiya na ina kira ne wannan ga su waɗanda bedihimul am su ne masu zartarwa din lallai kar a ɗauki wannan abin da wasa a mutunta rayukan mutane a yi duk mai yiwuwa saboda wallahi wallahi gare 'yan tawayen nan in akwai 'yan tawaye a gurin nan na gaske to gara a ce waɗannan gungun 'yan tawayen sun tsira sun gudu ba a kama su ba ya fi alheri da a ce a dalilin kama su an kashe mutum ɗaya wanda bai san hawa bai san sauka ba to lallai hukuma ta san ran ɗan ƙasa yana da amfani a mutunta rayukan 'yan adam magana ake ta rai ba ma maganar addini ba A asar ran ɗan adam din nan fa yana da amfani malam a ce hari mutane yanzu na ga misali a hotunan da yake akwai na ga iyalai mata ta zo da ƴaƴanta da har da karamin yaro children and babies kankanan jirajirai fa malam abin da zai kona maka rai duk sun mutu babu su wasu ma sun zama pieces to wannan abu ne mai kuna rai lallai a mutuntar dan adam duk abin da yake mai yiwuwa gwamnati ta ga ta yi shi wajen ganin an mutunta ran 'yan ƙasa a daina zubda da ran 'yan ƙasa a banza wannan abin da yake faruwa yana sa waɗansu suna yin wasu fassarori wanda wannan fassarorin kuma idan an kalla za a ko ba ko da ba haka bane ba amma dole suna da uzuri idan irin haka ta faru a wani yankin na ƙasar nan za mu ji an ce an kashe mutum ɗaya ba da dalili ba amma gwamnati ta ba da jiya gwamnati ta sa majalisa an yi shiru na minti kaza majalisa ta bi kadi an nemo wanda suka yi da wuri-wuri to gwamnati ta kula duk rai-rai ne kada a yi matakin da zai dinga ɗauka waɗansu ɓangare na ƙasar nan musamman mu arewa mutane su dinga ɗauka cewa gwamnati ba ta tare da su kuma ta nemi su keta ne tana kashe su da gangan ne to ina kira lallai mahukunta masu ruwa da tsaki su mutunta ran ɗan adam su yi din mai yiwuwa wajen ganin an tsayartar da ɗan adam daga faɗawa cikin irin wannan mutuwa ta takaici sannan kuma wannan rayukan kada ya zama da sun zuba a banza a yi duk abin da doka tanada kamar yadda na zana tun daga ba da diya zuwa kan hukunta wanda suke da abin zuwa kan ɗaukan matakai sarihai na bayyane wanda za su nuna cewa hakan an ɗauki matakan kiyaye faruwa haka a gaba wannan shine kiran da gwamnati kuma a bayan gwamnati a duk masu eh, duk na ga akwai hukumomi irin lauyoyi din nan wanda sun shari'a suna ta magana cewa suna haɗa kan lauyoyi za su shigar da abin a dokance su bukadi duk su ma muna tare da su muna goyon baya amma gwamnati ta hutar da kowa ma'ana ta hutar da kowa ba sai wani lauya ma ya je yayi wahala ba ba sai wani mai bin rajin kara gidan adam ya je ya dogon bayani ba gwamnati ta gani duniya ta gani to idan gwamnatin nan mutanen take mulka to ta musu adalci wannan shine abin da zamu kira a na'am na'am maulana to Allah ya saka da alkhairi da waɗannan bayanai da aka yi ina gama ina ah. gama ba ma wani bukatan wani tambaya saboda kusan duk abin da ya kamata mu yi tambaya ka yi bayani a kansa so a lokacin da kake jawabi kuma sai muka yi bakuncin ɗaya daga cikin manyan malamai shek Imam Abdulrahman Jibrin Funtuwa wanda shi ma na san yana da abin cewa duk da ma gashi lokacin ta amma ina ga dole dole za mu bashi lokaci domin shi ma a takaitan takaita dai ya yi kira zuwa ga hukuma akan dai wannan maudu'i da muke tattaunawa muna godiya matuƙa maulana Allah ya saka da alkhairi na mulana ah. to ina ina ina ina ina neman afuwar yan uwa daga malam mamasun da sauran yan uwa da malaman da muke tare a yawan afuwa zan sauka saboda waɗansu yan uzurai za a ga cewa kamar ba a cikin nutsuwa nake ta kwarai ba ba komai mulana ai duk abin da ya kamata a faɗa an faɗa Allah ya ƙara kusanci muna godiya Allah ya saka da alkhairi na na mulana Sheikh Imam Abdulrahman na maulana ta Allah huce gajiya mun gode sosai Allah ya saka Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da gode masha Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wassalatu ah. wassalamu ala rasulillah oh, maulana kafin ka fara afwan ah? bari mu tambayi bari mu dan tambayi Maulana Sheikh ah, a Gonaru na san dai ana akwai gayyata na Maulidi da yawa ban sani ba kar mu rike shi <laughs> Maulana Afwan ba komai ba komai ba komai wannan dai cikin shine babban to to na maulana shi imam abdurrahman jibrin puntuwa masu kallo da saurare suna sauraron ka alhamdulillah ina iya ci gaba na maulana bismillah bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah alihi sahbihi نعم ah. na'am muna saurare to alhamdulillah ah, wa salatu salamu ala rasulillah al-fatih khatim wa alihi wa sahbihi haqqa qadrin bidari al-jabat dan uwa baki ɗaya masoya assalamu alaikum wato ah, muna ƙara da ta mu yan uwa wannan abun kai ci da ya samu <clears throat> ni abun da nake cewa game da jami'an tsaron Najeriya inda har aka ce kamar magana su ta farko wannan abun zai iya faruwa ba su sani ba sai daga baya a laliban yadda aka yi to gaskiya muna iya cewa ko ba mu da jami'an tsaro ko kuma ba sa yin aikin da ya kamata so idan kuma an ce eh, in an ce eh, kuskure ne to ai in kuskure ne ya kamata kafin wannan din mu ji cewa su wane ne yake kai mari idan ina da ina aka kai musu kai hari kowa ya san an kai musu hari wanda za a ce garin kai musu ne aka faɗa wannan gurin kaga duk kusan ba mu ji wannan ba mun san dai ana yaƙi da 'yan ta'adda to amma irin wannan ba mu taɓa jin ya faru gare a ce mutum kaza an kashe da bam lokaci kaza ba to kaga tunda ba ana cikin wani aiki ne abin ya faru kuma a a kuskure to wannan yana da yana da ɗaura kai kwarai da gaske ni abin da nake kira dai ga jami'an tsaron kasar nan to su ƙara jin tsoron Allah su san cewan ba wannan ne ƙarshen makoma ba in sun mai da mutane kaman ba su da eh, tunani to za su zama kamar su ne ba su da tunani din domin mutane na kallon su suna tunani ana da tuhume-tuhume da yawa a kansu kan wannan gaskiyar magana cewa kuskure ne ba kowa ne ya gamsu da cewa kuskure ba ne sai dai su sake binciken ma'aikatansu su sake binciken yadda abubuwan ya faru amma magana su ce ko ba su sani ba dama wannan kuma yadda suka yi kowa ya san kawai sai dai su faɗi kamar sun ɗauki mutane ba su san abin da suke ba kenan muna roƙon gwamnati dai ta ƙara sa ido in ana yin irin wannan to abubuwa za su zama sun lalace kwarai da gaske muna fata kuma za ta yi abin da ya kamata kuma a girmama abin yadda waɗanda duk suka rasa iyalansu a tabbatar an ba su diya kuma gwamnati ta fito ta nuna cewa lallai abin yana da girma da muhimmanci a wajen ran mutum wajen ɗari ko fiye ma tunda har yanzu ba a san iyakar wanda suka mutu ba kullum suna na asibitin na ƙara mutuwa take yi kaga abun yana da nauyi kwar a ce an yi abu mutum ɗari ko fiye sun mutu akwai nauyi kamata gwamnatin ta san kimar mutane ta zama tana da sa ido a gurin muna gwamnati ta sa ido da wani abu a kai wanda zai ɗan kwantar da hankalin mutane a gane cewa wannan abu ba da gangan aka yi shi ba wannan shi ne uwa na fata za a yi abin da kamata na maulana to da yake lokacin na jama'a ne kamata in tsare da eh, bayanai da yawa ba amma na maulana jawo hankali gwamnati ke kuma jami'an tsaro su gane cewa kowa al'umma bana da hankali ba dabbobi suke shugabanta ba mutane ne masu ilimi masu hankali hmm. ko suke ana kallon su da lokacin da kai muka mai da mutane ka ba su da hankali to sai ya zama kai ne zai zama ba ka hankali kenan muna fata Allah ya kiyaye akwai irin wannan ya zama ba ta ƙara faruwa eh kuma mu duk inda aka san dai mutanen mu na masu mauludi to ba taɓa jin wani tashin hankali ko wani zanga-zanga ga mutanen da ke mauludi ba suna hidimta ne ta murna da hidimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a mu ke da taron da duk kasan nan ba a yin kamar a shekara shine maulidin shi Ibrahim kuma ba a taba jin wani hayaniya tashi a gurin ba saboda haka in aka ce kuma wani al'ummar an zo a nemi ta irin wannan bita da kullum to ba san kuma abin da zai biyo baya ba eh, Allah kuma na kallo yana kishin bayan shi in wasu suna ganin suna da dama mai abin da suka ga dama to Allah subhanahu ta'ala na kallon su kuma ya fi kafin su ya bullo mu ta inda su ba su yi tsammani ba saboda jinanan al'umma da rauna na wannan ba karamin haƙƙi ba ne Allah baya barin wannan Allah zai yi wani abu ko ko kusa ko a kusa ko a nesa muna fata Allah ya kiyaye mu ya kawo mana lafiya da zaman lafiya Allah ya sa gwamnati ta fito ta yi abin da ya kamata dan uwa kuma muna fata a ƙara haƙuri a yi ta addu'a ga inda abin ya sa gaba tukunna eh, assalamu alaikum muna godiya ƴan uwa kuma ina godiya da wannan damar da aka bani Allah ya saka da alkhairi Allah ya bamu zaman lafiya na'am Não.

Chegostina. Dạ, ông có có sao mới chịu không? Sao vô vần. Lần Thank you. Na'am, afuwan network ina ne yake dan samun matsala. Na Maulana Sheikh a gwani za mana addu'a na katamar tashi da yake na ga lokacin ma dama yi dama na Maulana. to alhamdulillah ah, Allah ya saka muku da alheri wannan shafi Allah ya kara mishi albarka da kuma masu amin amin walana Allah sa albarka a rayuwa waɗanda muka rasa amin musulmi duka gafara ko da muka rage amin su rayuwar mana fadaji kuma kara mana hakuri da juriya اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بيننا وبين كل امين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء امين ان وصائر بلاد المسلمين امين الله يقصر مع البركه آمين الافيه امين انا من البركه امام الافيه الافيه سبحان ربك امين العزة عما يصفون امين سلام على امين ايها الماهر امين رب العالمين الفاتحه امين الحمد لله